Assalamu alaikum masu saurari barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar kowane satin, ga shimfiɗar shirin daga gogon naku 'yan hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Bukola Saraki ya zama shugaban majalisar dattawa inda Yakubu Dogara ya zama na wakilai da akan ya husa ta jam'iyyar APC da ke gani wasu 'yan jam'iyyar sun bijirewa 'yan takararta Amin Lawan da Bajabiya Mila. Sanata Goje ya ce ba su saba ka'ida ba. kai wasu juya magana sai ko mun tawaye wa jam'iyya a mu cewa ke a yi demokradiyya a bi tsarin mulki mai girma shugaban kasa abin da ke so kenan. Shugaba Buhari ya yi taro da shugabannin kasashen tafkin Chadi da ba da tabbacin cika alkawarin dala miliyan 100 ga rundunar gamayyar ta yaki da Boko Haram. Aliyu Ismail shine sakataren sakataren ma'aikatar tsaron Najeriya. Afirka ta tsakiya ta taimaka, Najeriya ta yi alkawarin zaba taimakon dola miliyan ɗari. Ƙungiyar Izala ta bude gidan rediyo da talabijin na Manara da ke kan tauraron ɗan Adam. Sheikh Balalau shine jagoran tafiyar. Manara wa'azi ne da karantarwa amma akwai nishaɗantarwa. A yayin da 'yan rufa ya rage ma'aikatan jihar Kaduna zuwa sha uku daga ashirin da hudu, sabuwar gwamnatin Neja ta zargi tsohon gwamna Babangida Aliyu da wawu da naira biliyan biyu da rabi gab da sauka daga mulki. Nasiru Adamu Ali Kamilar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu kaɗa zaurinmu na tattaunawa. A makon da ya gabata zauren namu ya kammala zamansa a birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilinmu Nasar Adamu El-Hikaya ya yi ta jagorantar tattaunawa kan tasirin amfani da na'urar tantance masu kaɗa ƙuri'a ta kajirida wajen kawo zaman lafiya a Najeriya ta wajen kau da magudin zaɓe. To sai dai a maimakon mu kawo muku wata sabuwar tattaunawar za mu sake maimaita muku babi na ƙarshe na tattaunawar, inda El Hikaya zai ɗora daga inda yake komawa ga wakilin APC. Mu ba wani wanda za mu ce wai yau wannan ya yi mu wannan bai yi mu ba bara mu yi shi ba mu duka ɗan Najeriya ɗan Najeriya ne za a yi wa kowa adalci kuma sauƙin rayuwa da ake nema za a samu mutane za su ga canji. mu ba mun karbi mulki don mu cuci wani ko mu yi abun da pdp suka yi ba ina tabbatar ma najeriya za a samu zaman lafiya za mu kawo security a najeriya za mu farfado da tattalin arzikin ƙasan nan za mu kori cin hanci da rashawa kuma kaji shi mai girma shugaban kasa ya faɗa zai tabbatar da an farfado da harkokinmu na noma da kuma man fetur ɗinmu da ba a haƙo ba yanzu zai ba da ƙarfi za a yi mu ba mu da wani ajandan cin mutuncin kowa wato dai magana da watakila kafin kamfen ake cewa gwamnatin buhari ta soja da ta ɗaure mutane shekara 200-300 ba ku da irin wannan manufa wala ba mu da irin wannan babu wannan babu shi kuma buharin da ka sani da buharin da ne lokacin mulkin soja ne yanzu kuma mulkin demokradiyya ne ko a aljazira da cnn ai ya faɗa cewa shi da ne buhari zai bi tsarin mulkin najeriya bare masa karan tsaye ba sannan zai bi tsarin manifesto na jam'iyyarmu na apc duk abin da za a yi zai yi shi da shawarwari da sauransu ba wai za a yi da ai soja ne jikiri ne yau yana fitowa ya ce kaza kaza ni kuma mulkin demokradiyya ne kuma ina tabbatar ma janar muhammadu buhari zai kawo canji a shirye-shiryen zaɓuɓɓukan ƙasan nan kamar yadda yanzu a wannan 2015 jege ya kamanta to ina tabbatar ma na 2019 za mu tabbatar da an yi gyara duk wanda ka ga ya ci zaɓe sai wanda jama'a suke so kuma duk wanda ka ga ya tsaya zaɓe sai wanda ya tabbatar yana da mutunci yana da daraja yana da ra'ayi za a gyara yadda kowa zai zama mai aƙida kuma kowa zai zo wanda jama'a suke so ya ci a ƙarshe za mu kuma wajen ka raymond inda za mu rufe da kai shin raymond waɗanne darussa ne ka ga an koya daga wannan zaben in allah ya kai mu shekara ta 2019 ku a wannan zaure naku na duba lamuran zaɓe kuke so a yi amfani da su musamman ma in aka duba fara amfani da na'ura da mutane suke cewa an ga tasirin haka a nan na gode yau din nan ma da muka zama da jiga mun yi tattaunawa da ya shafi wannan musamman inda ake yau da kuma inda aka dosa so saboda haka muna tunani cewa ya kamata a ce bayan shi amfani da wannan kadri da aka yi amfani da shi muna tunanin cewa wannan cin gaban da aka samu zai dore amma kamin nan ya dore za a sake komawa a duba dokokin kasa wanne ne suke da matsala a gyara a kai a sake dubo abin da ake kira electoral act wato doka ko kuma dokoki na gudanar da zabe a sake yin gyara a kai domin akwai wasu 'yan kurakurai wanda akwai bambanci tsakanin wane ne ne returning officer a state wane ne returning officer da ya kai a ce ya kashe zabe ko kuma ya ce ya bar a yi zabe so duwai nan ah, kundin ya kamata a sake dubawa a gaggyara su domin ya gina kasa a gaba. Raymond wato za iya cewa kamar ah, daga wannan karo da kuka duba zaɓe kuri'a ta fara aiki a Najeriya kamar yadda na ji shi zababban shugaban kasa janar buhari ya ce yanzu ne kuri'a ta fara aiki shin da ba ta aikin ne yasa ya faɗi haka ko kuma ah, dai harkokin siyasa ne suke sawa yi mutum yi nasara eh, kuri'a ta yi bai yi ba ba kwarai da gaske kuri'a ta so yin nasara domin me in ka dubi abin da shugaban kasa Umaru ya raduwa ya fada fitowa ya yi a 2007 ya fada cewa ilan Musa Umar Musa raduwa lalle cewa e yan Najeriya ku yi hakuri zaben da ta kawo ni ni na yarda bai dace ba amma za mu yi gyara hata da ya rasu a 2010 ana kusan kiran shi cewa rule of law domin me yana tunanin cewa ya kamata a gyara dokokin kasa domin ya ciyar da kasa gaba so which means gaskiya ne cewa kuriya ta ma amfani ko kuma ta so ma tasiri kuma zaɓe mata nuna aikin da kwamitin OS din nan ya ya ba da shawari zamanin yar aduwa kusan da shi aka yi amfani wajen gudanar da wannan zaɓe da ya kawo ka'idoci na gyare-gyare da duba irin abubuwa da za a yanke hukunci a kan lokaci na masu korafi bayan zaɓe ba tare da an ɗauki za a ga lokacin ko a makon da ya wuce ma an ce an sauke wani dan majalisar wakilai ah, amma yanzu an ce za a gyara wannan lamarin eh lalle a hukumance zan iya ce an ci gaba amma kuma a wani gefe ah, har yanzu akwai kurakuri a harkokin dokokin gudanar da zabe amma musamman dai in ka duba ibin a rating da aka bayar kusan 47 ne ko 47 48 fasin na na cimma nasara wanda wato kana nufin kusan kashi 47 ne cikin 100 a eh, eh, eh, matuka bai kai rabi ba ma hakika so kusan ana cin gaba kenan ganin abin da ya faru a baya so muna gani dai in Allah ya yarda abin da ita hukumar zabe ta fada za su yi wanda kuma mun jawo hankalin shi professor jega a kai ina gani in har da gaske sun dage za su yi to zabe ta shekaru hudu nan gaba zai zama bambam da wanda muka samu yanzu shi kansa farfesa je gana cewa kamar ya gaji da wannan mukamin zai kama hanya ya tafi kuna ganin ko ya tafi za a samu wani kwararre da zai iya daurawa daga inda yake ko kuma akwai masu matsalan ba lalle sai ya tsaya to ko yau dimma mun masa wannan tambaya amma ya ce abinda mutum yake tunani daban abinda kuma Allah yake tunani daban shi bai san gaba ba amma sun ra'ayinsa ya kamata ya gwammace ya goba ya je ya huta so kakar mu kuma masamman yan Najeriya ba mu shi dole ya ci gaba ba amma kuma gaskiya ya yi rawan gani wanda me me gurbinsa sai ya yi takasansa kami ya yi abin da shi ke gaye to a masauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shiri na mu tattauna a wannan karan da muka duba lamura da suka biyo bayan zaɓe da kuma yadda aka gudanar da wannan zaɓe da na'urar tantancewa wato card reader kuma mun ɗauko misalai daga jihohi daban-daban musamman ma daga arewa maso gabas kamar yadda wasu suka kawo misali da jihar gombe wacce tana ɗaya daga cikin jihohi zan ce kalilan da jam'iyyar pdp ta yi nasara a najeriya a madadin shi dan jam'iyyar apc wato da cewa ali da kuma a jinidu usman abubakar wanda dan jam'iyyar pdp ne mai ganin zaben cancanta shefi sai kuma raymond enoch wanda ɗan ƙungiya ce ta al'umma wato civil society organization wayanda suka duro wannan lamarin zaɓe muke cewa mun gode mun gode Za a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar. To da wannan muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da rayuwa rabatsa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Farfesan ilimi Thomas Adeyanju da ke birnin Kaduna, wanda zai gabatar da kashi na biyu kuma na ƙarshe na jawabin da ya fara a makon jiya, da ambasada Yahaya Kwande da ke birnin Jos, wanda shi ma zai gabatar da kashi na biyu kuma na ƙarshe na jawabin da ya fara a makon jiyan. Da farko dai ga Farfesa Adeyanju. Ito, Assalamu alaikum jama'a. muna son ita gwamnati kuma zan dawo kanta akwai matsaloli da suke ci mana tuwa kwarya a wannan ƙasa na ambaci zaman lafiya za su samu kila da yadda Allah da taimako mu samu mu ci kan mu shawo kan waɗanda suke ta'addanci a can arewa gabashin Najeriya waɗanda ake kira Boko Haram don Allah a samu gwamnati ta iyakacin ƙoƙari ta samu dai ta kawo zaman lafiya a wannan sashi domin wajen shekara biyu ɗalibai ba sa zuwa makaranta ba za mu samu ci gaba ba in dai waɗannan na ci mana tuwa kwarya da tashin hankali mutane ba za su samu su zauna sosai ba su koma gonakin su da abubuwan da suke yi za mu so kuma mu roƙi gwamnati akwai wa'ansu fannoni da suke mu musamman ga mu ƙasa mai petrol mai mai amma duk da haka sai ga ana wani dogon jerin gwano ana cewa wai man su ya fito daga wata ƙasa daban abin da daban kunya kuma yana ci mana tuwa ƙwarya yana hana ruwa gudu gwamnati ta taimaka ta shawo kan wannan matsala ta wato ta petro na uku ko na hudun da zan ce akwai matasa da yawa da ba su da aiki sun gama university nasu jami'a tasu amma ga sunan ba gwamnati ta yi ƙoƙari ta samun samari matasa aiki eh, wato employment a turance ana bukatar su kwarai kwarai da gaske domin in babu wannan fa ba ba za a samu zaman lafiya ba na hudu ko na biyar eh, sai ka ga malaman makaranta musamman ma waɗanda suke koyarwa primary an yi wata da watanni ba a biya su albashi ba ko kwan an biya su ma albashin ba wani abu ba wani abin a zo a gani ba ne dan tsugur ne sai ka ga wai an ce an biya mutum rabin albashi ko ma ba a biya shi ba wata da watanni to idan muna son ci gaba fa ilimi ilimi yana cikin na farko da za a tanada a dinga malamai albashinsu in ba haka ba ba za su iya koyar da yaran namu ba a galibi dai na ga mun tattaba abubuwan da ya kamata a lura da su eh, manyan mu don Allah da annabi a taimaka mana a mana gwamnati da tsoron Allah eh, da kuma tunawa cewa fa eh, bayan kila shekara hudu ne shekara nawa za mu koma ana ta zaɓe idan ba a yi ƙoƙari ba yanzu an biya bukata yadda aka ba da alkawari cewa za a yi mutane fa kila kuma sai su so su yi wani abin daban a mu kuma magoya baya tunda Allah ya ba mu sabuwar gwamnati sai mu bi su da addu'a da kuma dai bin doka yadda ya kamata to e, gaggadin nawa kenan a muna fata Allah zai karbi addu'ar mu zan ce <laughs> gargaɗinmu mu da kuma dai ina fata manyan namun suna jin mu a huta lafiya. Shi ma ambasada kwande ya kammala ne da cewa abu na gaba a kuma kyautata ma mabiya. Salamu alaikum jama'a. Menene dalilin da zai sa an baka minista, an baka mota, an baka gida, an baka yara masu maka bauta. Amma duk da haka an ce ka ka sayo fertilizer don talakan nan ya samu a kan naira ɗari biyar biyar maimakon ka zo ka ba da wannan wa talaka yana nan a dajinsa bai dame shi ba aya condition da kake ciki da mota mai kyau da aka baka an baka ne don ka natsu babu dalilin da zai sa mu yi ta kashe kashen kanmu ƙasan nan mu ce ya kamata murnan nan da kake yi da kake an samu canji to ya kamata makwabcinka za ka tuna makwabcin nan ba bafilatani ne ibo ne hakkinka ne don a samu zaman lafiya ku kula da juna addini ma abin da yake soke don haka shugabanni kamar maganan fulani da manoma faɗan da yake karewa ba dalilin da za mu zargi manomi ko mu zargi ba bafilatani bafulatanin nan dole ya yi kiwon shanunsa manomin nan dole ya yi noma kuma mu talakawan da muke waje waɗannan abubuwa ne biyu da za su rayar da mu amma akwai yadda za a yi a kyautata mu shugabanni ba mu yi ba me zai hana a ɗebi wurin da shanu za su rika kiwo za a hana manomi ya yi noma a wurin shi kuma tun daga wurin da za a yi kiwo a ko'ina an yi haka a lokacin sardauna an fara daga baya ba a ci gaba ba ana grazing ground amma duk da haka mutane ba su ci gaba da mutane yanzu gwamnatin yanzu ba su kula ba an bar mutane na yaƙi na zagin juna amma kuma ga maganinta a yanzu halin da muke yanzu ƙasan nan ta canja kanta da kanta domin saboda wahalan da ake ciki da nan mu kamar plato ko zan ce maka middle su nan da nasarawa benue kogi da an ɗauke mu wani iri ne an tattara mu an sa kamar ba ma son yan mu a arewan arewa amma zaben buhari ya nuna ƙasan nan mutanen ƙasan nan gaskiya suke so ba kirista ko musulmi ba suna neman mai gaskiya wanda zai riƙe su da amana yanzu in kaga zabubbukan da aka yi shi ya kamata jama'a su gane karya ake da ake cewa musulmi da kirista suna gaba da juna yanzu duk wani taron da za ka je za ka ga an ceto musulmi ne yake shugaba amma sai ceto wani kai mana addu'a na kiristanci in yana kyamanta ya ce a yi addu'an haka ma za ka ga kirista yana jagoran wani taro zai ce wa malam ka yi mana addu'a inda ina kyamanta ba zai yi ba don haka karya ake mana zaman lafiyan ƙasan nan ƙasan nan namu ne da kirista da musulmi har ma da waɗanda sun ce ba su da addini don suna da yanci a ƙasan nan don haka a daina ruɗin mutane da zuga su su yi faɗa su kashe juna don haka ni ina roƙon mutanen ƙasan nan don Allah ku ba Buhari goyon baya ku ba 'yan uwanku goyon baya demokarasi nan da aka ce dama idan babu abokin hamayya domin mu in mun tashi mu ce wani abokin gaba na ne babu abokin gaba a cikin siyasa sai abokin hamayya haka wasu suka koya mana domin idan hamayya kuke kai kana cewa ni ne zan iya taimakon talakawa kai kuma ka ce a'a ga hanyar da zai yi ai hamayya ne ba magana ne na gaba da juna har a daina gaisa da juna a kashe juna ba don haka ni ina roko kuma shugabanninmu abubuwan da za su yi kada su yi yadda talaka zai kyashin su su rika yi suna duban baya in kana da arziki ka daina nuna arzikin kamar babu kowa a duniya sai kai domin kana ɓata ran mutane ka ga mu a ingila da muke yawo akwai gidan abinci wanda talaka zai ci daɗin abincin da kyansa da yawansa daidai yake in ya biya fan biyu ko fan uku in kai ka je ka biya fan goma a wani babban hotel yan mata su zo suna zana maka abin da za ka ci ruwanka kaga babu wani gaba kenan don shi ma wanda ya ci shi ne kake ci shugabanninmu su kula da talaka talakan nan shi ne ƙasa in ba ƙasa ba shugabanta. Salamu alaikum. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin adashuwa da kwanciyar hankali da lumana.